e maulidi aikin banza ne sai sa malam idris ya ce kashi ya fi shi domin shi kashi an mai babi har an tuna da shi an mai babi to wannan ya ba tuna da shi an mai babi ba don maganan da ya fadin maganan da ya fadin maganan dr idris na wa ma ya aqiluha illa al alimu eh baga wani suna ta kuwa ba jahilai ne ba su ganewa to irin wannan jahilan na muyi maganar su yanzu yanzu ko gane mun gane ko yanzu yanzu muyi maganar su ubangiji Allah ya tabbatar da mu ka alkhairi ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon bin gaskiya a malam Umar jamuje أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً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 mafi yawa misali da kuke ganin ga mu kan akan misali sannan mu je da karatu al-mithal shine bi ma'ana za a dauko wani abu a zo a kwatanta da wani abu ba don wani lalle su kama ba amma ana maka wannan misalin ne don a bude maka hankali a bude maka tunaninka a bude maka fahimtanka abinda baka gane baka gane abinda baka ana yana wani bayani kana cewa abin ga ya yake ya yake ban gane da an buga misali ga jina gane sai sa maluma suka ce innama tudrabul amsal li idahil ma'na al khafi tudrabul amsal li idahil ma'na al khafi wa taqrib al ma'qul min al mahsus tudrabul amsal ana shiba misali ne li idahil ma'na al khafi sabida wani ma'ana ya buya shi a shiba misali ana gama shi ba misali sai ga ce kai maganin ga da ban gane ba yanzu na gane da ban fahimci na gane yanzu ba muna bude misali ba muna iya muna fira shaka ce to misali ko ba ka ba ta sa da an buga misalin na sai ya fidda ma'anan da da ya buya baka gane ba ana buga misali she fito she malumma suka ce ubangiji Allah na shiba misalai ne a cikin alkur'ani don ya fidda maka ma'ana wa taqrib al min al ana iya wani abu ana aunawa da hankali ana aunawa da hankali kar sai ya abin yake ban ganewa ya yake sai a buga misali ba gama buga misalin she kaga ga abin kaman gashi na gaban ka kana kallo ana iya misali kurum ya bar kana ganin abu gashi nan gabanka kaman da an gama buga misali ka ce kai malam misalin da kai ga je gaba na gane karatun da ake to bai Allah in dai mu kenan naga ubangiji Allah subhanahu ta'ala sai Allah subhanahu ta'ala yace mathalul fariqaini yace misalin fariqaini kungiya guda biyu jama'a guda biyu su kenan Allah ce Masalun الفريقين مثل الفريقين misalin kungiya guda biyu na suwa kenan bayanin da muka yi ya wuce in kun tuna mun ɗauko tun wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ستمي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون لكم يا شيخ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما لهم وما كان لهم وما كان من دون الله من دون الله من اولياء سالته يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون كرشي اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون mun muku bayanin tantiran arna mushrikai wanda suka saba ma Allah karshen su kenan Allah ce khasararru ne za su yi khasaran kawunan su ranan da za su mutu a je a sa su cikin ramin kabari da khasara za su je duk abin da suka tara duniya za su bashi za a dauki mutum bawan Allah za a dauki mutum fa bayan ya mutu a fidda rigansa bayan an fidda rigansa a fidda tufafinsa a fidda takalmi a fidda shi cikin dakinsa a fidda shi cikin motarsa a dauke shi a dora shi kan annashi bayan an lullube shi da wani kyalle kenan mu dauke anya ana tafiya fa har mu kai tafo bayan mun kai tafo mala sai a ajiye shi ana ajiye shi ubangiji Allah manzo Allah na ban bayani manzo Allah ya ce duba za shi da abu uku su za su bi shi yana tafiyar abu uku duk abin da ya tara duniya suna bi shi yana kallo iyalan shi kuma na bi shi dangi suna bin sa sannan aiki shi aikin da ya yi aikin ya bi shi dukiyar da ya tara ya yi gine-gine ya gina ababu yana da gida biyu boma yana da gida goma mun gane accra yana da wani east lagos yana da shi yana da pound sterling yana da dallas yana da cd ya tara sannan yana da motoci yana da su tesla yana da su lankurusa yana da su ga sunan dai malam motoci daban-daban ya tara su baki daya kenan sai fadi ya mutu in za mu je ramin a ji a sa shi ramin kabarin na wanga duka sun bi shi mun ta tare Allah ya bar ya bi shi malam da an kai shi za a sa shi cikin ramin sai ubangiji Allah ya janye dukiyan da dangin su su yi gefe aikin shi da ya yi nan duniya shi za a gama da shi a saka cikin ramin yana kallo za a koma da dukiyan duk abin da ka tara sa duk lokacin da in kafirci yayi in kafirci yayi yi mai kenan yi khasara magana ya kare yi khasara a sa shi bayan an sa shi ya sauraurin yana shan wannan azaba Allah ya ce da manzo Allah la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun sai ubangiji Allah ya kare ya ce to innal ladhina amanu wa amilu salihat sai ce me wa akhbatu ila rabbihim ula'ika ashabul janna hum fiha yanzu zan tambaye ku a mutan sifofi nawa Allah ya bamu cikin abin da ya wuce siffofi nawa an bamu sifofin kafirai mushrikai arna da masayinsu akan mura kuma bayanin siffan muminai masu imani sa'annan masu aiki na gari da wanda suka kankantar da kansu suka ba Allah Allah kuma ya nuna matsayin wa'annan ko baki daya sallah ce in baka gane su ba zan maka misali don abin da ya wuce ya bayyana gare ka ka gane kun gane yanzu abin da ya wuce na ai mu yi karatu shi wa man azlamu sifofi da ya goma sha har aka nuna har jahannama sannan kuma innal ladina amanu wa amilus salihat har aka nuna aljanna har yanzu Allah ce har yanzu in baka gane ba ko ni bai gane ba shi Allah ce in baka gane ba to masalul fariqaini zan maka misali don ma'anan ya fito maka sosai sai Allah ya ce me kal a'ma ay masalul fariqaini al mazkurai masalul fariqaini al mazkurai ay bi ma'ana al kafir wal mu'min al mu'min wal kafir Allahu akbar maluman tafsiri da dasu kawo mathalul fariqaini na imamu al-Bagawi eh Allahu akbar Allah kara da maluman hikima kaga da Allah zai fara bayani ai yayi bayanin kafirai sannan kuma da ya kare bayanin kafirai sannan ya kawo mu'minai ko ba ka ba to amma imamu al-Bagawi da zai da yace mathalul fariqaini shi yace al-mu'min wal kafir bi ma'ana mafi yawa bai Allah mafi yawa wanda ke da rinjayi cikin magana shine wa shine shi wanda ke da rinjayi cikin magana shine mai mumini in ana bayanai sai sa imamul bagawi ya kawo almu'min wal kafir don ka gane duk da cewa Allah ya gabatar da kafirai mumini na da rinjayi kansu ce san za fara maka magana ka ji ba ana lallashi bane eh ba wani lallashi da Allah zai fara ba da kafirai fara ba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرض ده سيفاركو يا جيجيكا أكا جيجيكا وريا زافي yace ka ku damu innal ladhina amanu wa amilu salihat Allahu akbar sai Allah ce misalin wa'annan biyu da ya wuce nan sai ubangiji ya ce almazkuraini wa'anda suke sun wuce nan alkafiruna walmu'minun muka ce Allah ya misalin su yake sha Allah ya ce me كالأعمى كالأعمى والأصم والبصير والسميع الله أكبر يتي مثال ثني كالأعمى والأصم wal basir was sami' sai ce hal yastawiyani mathala bar mu yi wani karatun luga ku gane na da ubangiji Allah ya ce al'a'ma wal asam was sami' wal basir ko kuma wal basir was sami' sifofi nawa ka kira hudu ko ba ka ba to sifofi hudun ga da da Allah zai bayani she ya ce hal yastawiya ne ko hal yastawu ne ai ya fi biyu in abu ya fi biyu in za a yi domirinsa domirin ya ke bashi jam shenan ga Allah abu ya fi biyu amma she ba shi domirin me kusan nesa maluma suka ce da al'a'ma wal asam group guda ne as-sami' wal basir group guda ne shi yasa Allah ce hali yastawiyani mathala da kurma da makafo abu guda ne da mai gani da mai ji abu guda ne wanga ba su da amfani wanga suna da amfani sha Allah ya raba su biyu duk da hudu ne ya raba su biyu ya ce hali ya stauya ne matsala shin wa'anga an iya a hada su wuri guda wurin buga misali sallah ce matsalul fariƙaini kal'ama. alfariƙaini bi ma'ana mu'min wal kafir kungiya biyu da biyu ga kafirai ga mu'minai sai Allah ya ce me Kal'ama. muka ce Allah ka ce za ka muna misali mu gane kafiran ya misalin su yake muminan ya misalin su yake a cika ku damu misalin su shine shi kafirin nan zan ba ku misali kal a'ama makaho ne wal asam ga makaho sannan kurma makaho da kurma ga makauci mutum da Allah ya halice shi ga shi nan da ubangiji Allah ya halice shi shi ya zo ya zama makaho makaho wanda yake bai gani makawo idon ga bashi sannan kuma a son bayan idon bashi kuma kurma ne biji ga wani ya ce wayo Allah gaskiya ne wayo Allah ne ga ga ba ido ba kuma ji ana iya mutum bai da mutum bai da ido yana da ji bai da ido yana da ji jin na taimakon shi ya yi rayuwa ko da ba taimakon kowa ba an yi makafi hazikai da sound din da suna dokan concentration shi duka suna ba wannan sound din na shi yasa da shi suke tafiya duma ana iya makafo zai bar tun daga ababunan ya je gari ba da komi ba da sound da sound da sound kaga da yake bai gani da yake bai gani shi yasa yanzu concentration shi duka na kan me ji kai kana gani shi ana iya jin ka ya dauke wani lokaci ana iya kana jin magana amma idon ka ya doki baka an amma shi kafo ya rasa ido shi yasa me jin nan shi ji ya doki karfi shi duka ya dora kai to yanzu bai Allah shi jin kuma Allah ce na kwace jin kai baka ji kuma ga kana makawo shi aka wayi gari kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo ka ana tafiya shi aka barka cikin daji dajin nan dare ya yi bayan dare ya yi kuma gashi nan babban daji ne shi aka ce binan ka je gida da Allah ya zai gana yi Allah ce to kafiri ke wanda bai san Allah ba bai san manzon Allah ba bai san Qur'ani ba bai sallah bai azumi bai zakka ko da yana da gani yana da ji Allah ce wallahi misalin shi kenan hmm. misali shi ko da Allah ya bashi duniya duka ya fi kowa lafiya ya fi kowa arziki ya fi kowa masayi kamar da kuke ganin su ire-ire wanda kuke ganin da irin su irin su su manya-manya yan siyasan gabagon su harna bane eh duk da cewa ga lafiya ga arziki Allah ce misali su kenan kal a'ma wal asam mutum guda shi kadai makafu kurma shi kade sai muka ce to Allah muminan fa Allah ce wanda shi kuma ubangiji Allah ya ba shi kalmar shahada ya karbi kalmar shahada ya yi kalmar shahada ya san Allah ya san manzon Allah ya san sunna annabi Muhammad shi ma yana shi yake wal basir mai gani wasami sannan kuma da mai ji yanzu ubangiji Allah subhanahu wataala na muna bayani yace zan tambaye ku da makaho kurma gashi nan da sannan da mai ido biyu yana gani yana ji shi ma gashi nan shi aka bude musu hanya cikin dare aka ce su yi tafiya su shiga cikin dajin da kakum kun san kakum forest su shiga cikin kakum su fito don Allah wa zai shiga fito lafiya wa zai wani tafiya ya gani wa zai ci nasara to bari ka muku misali ko don ku gane misali cikin misali misali cikin misali shi ke <laughs> kan titin ga eh she muka taru mutanen gane duka baki daya she muka kawo mutum guda makaho bai gani sannan kuma bai ji she muka zo muka ajiye shi muka set mai wuri muka ce ya saya ya saya she muka kawo mai gani da me da mai ji shi ma aka saya lafiya shaka ce kubin ga za ku yi race tun daga nan zuwa boston kai kanka wanda ke saye in kana saye wurin eh <laughs> to barin ce ba she aka ce kai kai makahon nan da wanda bai ganin nan kai naka kenan kai kuma aka ce maka wanda ke ganin da mai jin kai ma naka kenan dan la kai da iresin me aka ce ah, a ba da adalci ba lafiya don ba dai ya bane sam tsira ya insha Allah ce hal yastawiyani mathala kaga kun tun ba da jawabi to Allah ba da jawabi Allahu akbar sun yi daidai makafo kurma da mai gani da mai ji sun yi daidai la haula wala quwwata illa ba su daidai wallahi ba wanda ya kai Allah misali ba wanda ya sai Allah da kafirai ke buga misali suna buga misali Allah ce kai kuna da hankali fala tadribu lillahi al-amthal Allah da ku da ku buga mai misali. to shi sa misali ne ga kafiri da mumini shi Allah ya kwatanta mana yanda suke yi afaman yamshi mukibban ala wajihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim sai daidai ba za su yi daidai ba sam wannan kenan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo har yana gaya mana awaman kana maitan fa'ayyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha wanda ubangiji Allah subhanahu wataala ahyaynahu waja'alna lahu nura wanda musu Allah ahyaynahu muka rayar da shi muka rayar da shi da imani muka sa mai imani muka bari ya fahimci Qur'ani muka bari yana biyayyan Annabi Muhammad yayi daidai da wanda mu Allah muka kafe shi muka yanke jinsa muka yanke ganinsa muka yi rufi akan zuciyarsa wanda bai san Allah ba bai san manzo Allah ba bai san sunna ba su yi daidai ba su daidai Allah sai sa kafiri da musulmi ba su daidai mumini da wa'annan arna mushrikai ba su daidai dan bid'a da dan sunna ba su daidai haka dan ahli sunna da dan tijaniya ba su daidai eh ba su daidai ba su daidai ba su daidai eh ba su daidai sam a'a du'a du'a ku duba kungiya guda biyu ne kungiyar ahli sunna wal jama'a da kungiyar yanu kungiyar ahli sunna wal jama'a alkitabu was sunna ala fahmi salaf al abrar kitab was sunna da mun zauna yanzu aka duba kungiyoyin ahlus sunna jama'an ahlus sunna duniya baki daya tun daga Najeriya in ka dauko ga su Dr. Isa ga su Dr. Sami, ga su Dr. Idris ga su Dr. Dr. Sheikh Sheikh malam malam almajiri almajiri kowa ya ajiye kitabu sunna ana karantawa ana fasara aya hadisi aya hadisi ana bayani aya hadisi ana bayani kasar Ghana alu sunna wal jamaa aya hadisi ana bayani aya hadisi ana bayani mu abinda Allah shirya da mu ki. sun yi daidai da wanda suka shirya diwani baka ji shi Ibrahim ba baka ji shauti jani ya ce ba sai dai sai dai to misalin ki شكر مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع سلك هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا نعم على بصر hal ni matsala. ubangiji Allah subhanahu ya ce hal ni matsala. mafi yawan kaji an ce hal yastawiyani matsala istifamu ne tambaya ne amma wanga tambayan Allah na neman jawabi wurinmu mu ne la hazal istifam istifam lil inkari wa nafi Allah yi tambaya ne don ya kore misalin bai yi ba misali ne da zai yi ba bai yi wanda ya gane sunna da bai gane sunna ba wanda ya gane musulunci da bai gane musulunci ba abu lahab da manzo Allah abu lahab da manzo Allah sun yi daya abu lahab da manzo Allah sun yi daya abu jahl da abu bakar sun yi daya bilal ibn rabah da ukbat da umayya sun yi daya ba su daya zan tambaye ku مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع فرعون da annabi Musa sai da asali kafiri arne ba kalmar shahada ba salati ba sallah ba salati ya yi daidai da wanda musulmi mai sallah mai salati wanda ya kama sunna manzo Allah sun yi ne yanzu na Allah Christian sun gada ba su sallah ba suna kiri suna rawa ba kowane rana suna zuwa ceci ranar Sunday suna kiri suna rawa ga bolin saye ba kama ruwa ba wankan janaba yana bani mamaki ma nace wanda ke aura nan ga yake yi don ba su ka kama ruwa ya ka kare kai musa tabbaya zai yanzu don Allah ba ga kama ruwa ko ba ka ba a wanke wuri yayi kyau ko ba ka ba to ana iya ka kama ruwan ma kana kama ruwan ma ya ka kare balle wanda in ta yi boli sha shi ta roki wanda ta ta sa don <laughs> ah, akwai matsala billahi da zai akwai matsala ai muna kallon su kuni da yake mafi yawa ku ababu ka tashi mu mu tashi ababu ba eh mu muka ga abu mu irin su unguwan sahutu bantu ma wurin mu muka tashi duma gota gotan na arniya da to ta saya da ta saya sai ta bude kafanta da ta bude kofar sai ta ja siketin kaɗan. ina je ina je ba so wanga ba da ta ja sai kana jin shwa da ta kare da ta kare fa kana kallo sai ta ja ta yi haka ta wuce wai wanga ne matanka <laughs> da Allah wai wanne matanka ya za karin dare yi ya yi to misali zai arna ne ba kama ruwa ga bolin sai ga nan ba san salati ba ba komi shececi ne ana gudu ba sallah ko rana guda ba sallah kuma sun ki sallah sun ji sun kiya she ga musulmai musulmi ga kalmar shahada bayan ya karbi kalmar shahada ga sallah guda biyar malam suna kwana tun bayan tun karfe bakwai har gari yawa karfe bakwai tun karfe bakwai karfe bakwai da ya tashi ya wanke ido ya sa ya haka ya shiga shi kenan shi sa kayan shi za shi kasuwa shi kai kuma karfe uku da rabi ka tashi karfe hudu ka tashi kai alwala kai fisari ka kama ruwa mu mata suka kama ruwa wasu matan ma za su yi wanka su sa kayan kanshi sannan ya sallah su ba ai kanshi sosai ga musulman mai kama ruwa ka ta nan kakaf ta abin nan malam a kama ruwa sannan matanmu kuma ubangiji Allah ya musu basira sun fahimci yadda lamarin rayuwa yake shi yasa bayan zallan kama ruwa nan suna da gyare-gyare na musamman da suke yi don su sare mutunci su sare mutuncin kansu da kansu a tashi a yi sallan asuba an yi sallan asuba an kare a zauna a yi azkar a fita a je kasuwa sallah a zafar a zo a yi kiran sallah bayan an kiran sallah a shigo masallaci a yi na nafilfili a yi sallah la'asar a yi na filfili a yi sallah magaruba a yi na nafilfili a yi sallah kenan lishana kai a yi na filfili a yi sallah ana gamawa a shiga gida a huta kana a yi shafa'i da wutiri sannan a kwanta a yi kwana azumin ramadana ya kai yanzu aka nuna muku bayanin ga suna cin abinci daban-daban masu cin tuwo na cin tuwo masu cin sakwara na cin sakwara masu cin afisiye na cin afisiye masu cin banku na cin banku sun yanzu haka sun suna ci abinci mu muna cikin kishirwa yanzu tambaye ku da mu da su in muka muka mutu muka je gama Allah daidai muke daidai muke kaga ba wai mun takura ma a cu bane ba wai na takura ma a cu bane inda inda da ya mutu nan ba kawo maganan shi ba cikin tarata musulunci da ba magana to yanzu zan tambaye ku da wanga a cu ai nan shi ke da da da ya to Allah ke gaya muku mathalul fariqai sai ce me kal a'ma wal asam wal basir was sami hal yastawiyani mathala sun daidai a ba su daidai a ba su daidai sam ba su daidai ba su daidai fas fas fas Allahu akbar wani ne bayan Allah ya yi karatu fa ya yi karatu tun daga primary har ya kai university ya read science ya komi ya kare ya karanta komi ya karanta biology ya komi ya kare za a yi exam shi aka ajiye shi yanzu dai zama ya exams sannan kuma da wanda yake shi ko class bai taɓa shiga ba ko rana guda bai shiga class shi aka ajiye su aka mika ma wanga questions in biology mathematics elective maths da wane ne aka ajiye mai sai wani da bai ta shiga class ko turanci bai sani ba shi ma aka ajiye shi wasu suka su exams yayi hal yastawiyani mathala su ma wayannan arnan nan da musulman nan hal yastawiyani mathala ahlus sunna da yan bid'a hal yastawiyani mathala sai Allah mai ce afala tadhakkaru ba su dide ba su dide ba su dide mu da muke sai kan kitabu sunna muka gina addini mu kan kitabu sunna zai yi wanda wasu gina addini su kan kitabu wa sunna ba ba dalilai ba ne, ba hujjoji ba ne. ko mun karanta balaga nahu sarf muka karanta ilmul ma'ani muka karanta ilmul kaza muka gane duka baki daya in baka da shohi ibrahim kai mun kiri da maksal da kake ciki kawata to da wanda ya karanta wanga da wanda shi shehu ibrahim yake da shi su daidai don Allah shi a wayi wai mun zo wurin ganin wata wanda dalilan shi mafarki da anansi stories da john john stories da wanda yake kitabu sunna wai za su gama abu guda wurin gani wata yayi haba sha Allah ce afala zakaru, ba ku waye ba ku kadiba da Allah ya ce hal yastawiyani mathala maluma suka ce ubangiji Allah ce hal yastawiyani matsala. yana tambaya ne tambaya kuma it is a rhetoric question it does not need an answer ba she ka ba da kai ba Allah bai neman jawabinka ya riga maganan na kamar mis wani ya duba kai ce kai ba ka da lafiya ne bayan a ce kai bayan a ce kai ce mai kana lafiya ya riga ya ce kai ba hukunci ne kun ga manan ke ba ka da lafiya ne yanzu babanka ya kira kai ce kai kana hauka ne kai ka ce babanka ba ba hauka kai kai kanka ka san babanka na tambayan ka ne kai mahaukaci ne shi sa wanga rhetorical question ne ina ji yan girama na da shi sai Allah ce hal yastawiyani masala shin sun yi daidai wurin shiba misali hada su hada su wurin shiba misali Allah na gaya maka baka da hankali ko akwai masala ko eh, gaskiya yayi ja da wa dai sai wani abin ga energizer batir ko ga batir ma na jin ya gurgun batir na energizer ba akwai wani ciwon da ka so ba ya kare ka ba su duwa sun yi wanga energizer wanga kuma wanga wanga cuwa-cuwa ke <laughs> to mu kadan ko yan facebook dai su suna ji amma ku ne problem ko dai mu ci gaba da karatu da su mu kyale ku oh to to <laughs> kai ka san da yake ai تو احسن الله يبارك الله فيك نعم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع hal yastawiyani mathala Allah bayan da ya kawo misalin ya kare ya ce to da alfariqaini kungiya guda biyu da na bayanin sunna kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' yace misalin su kamar misali al a'ma makahu wal asam kurma wal basiri was sami' ga ga ga kurma sannan kuma ga mai ji ga mai gani su yi daidai Allah na tambayan duk wanda ma zai ce zai biga musu misali ya kawo su matsayin daidai baka da hankali shi sai ka afala ta tazakkarun kawo su wuri guda baka da hankali kawo su wuri guda baka da tunani shi sai Allah ce hal yastawiyani mathala karshe sai ce me afala tazakkarun afala me afala ta tazakkarun afala ta tazakkarun shin ba ku duban misalin ku wa'azantu ba ku amfani da hankalinku ku ga ba hada su ana hada su an su haduwa yanzu duk misalin da na wuri ina ta buga wannan don Allah duk wanda zai kawo makaho kurma da mai gani da mai ji shi ya kawo su wasu yi res don Allah an yi hankali eh, ya yi Allah ce bai yi ba hada su ce sa wanda ni ubangiji Allah na halice shi na yi shi mumire ya gane Allah ya yi tafiyan Allah da manzon Allah ya mutu ya zo kiyama da wanda na yi shi kafiri arne ku musgin arne ya mutu kan wannan arne na in sun zo kiyama ba su daidai wanga dan aljanna wannan dan wuta wanda kuma na shiryar da su suna duniya sun gane tafiya sun gane sun kama Allah suna tafiyan Allah da wanda ba su gane Allah ba ba su tafiyan Allah sun yi daidai ba su daidai ga wayanda suna sallan farilla suna sallan dare suna salati ana abubuwa baki daya sannan ga wayanda kuma su ba su sallah ba su azumi ba komi ba wani ba aikin aji ba sanin Allah ko azkar guda ba su taba yi ba da Allah zan tambaye ku yanzu musulman mu da suka mutu ga masu azkar ga azumi ga sallah ga zakka ga haji ga umra sun yi daidai da ashu cikin ramin kabari kawo su wuri guda Allah na ga maka baka da hankali baka da hankali shi sai ce hal yastawiyani mathala shin an iya hada su wuri guda anya buga suri a wurin misali a kawo suri guda Allah ce bai ba kawo su guda sai ce me afala afala zakaru. Allahu akbar da je fagen kiyama Allahu akbar za mun je mun kai mun kai gaban Allah she misali ga annabi Muhammad sallallahu ku kulle mun ta ganga eh, ya annu sun fara ku kulle ta ganga a kulle ta ganga takwaro takwaro eh, kulle shi <laughs> ka san su ai da an fara taba su kunan shi su fara wani jakulkul jakulkul kar mu ce kaɗan kaɗan ni da ku ayi ku ji ka da ko ba ku bayan Allah za a taso ranar tashin alkiyama zan ba ku babban misali wannan babban misali ku gane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai taso ranar tashin alkiyama bayan ya taso ya kakkabe kakkabe kura ya kakkabe bayan ya kakkabe ne ya taka ya taka ya taka ya taka ya zo gaban Allah bayan ya zo gaban Allah sai Allah ce Muhammadu yi sujada shayayi sannan shai ubangiji Allah ya lakkana mai ya mai wa'ayi irin kalaman da shi Allah ke son Muhammadu manzo Allah yayi shai manzo Allah yayi aftarin yayi yayi ya jinjina ya jinjina manzo Allah ke gawo ce na yaba Allah in yaba mai in yaba mai in jinjina mai in jinjina mai karshe shai ce Muhammadu daga kai shai in daga kaina sannan shai ce ya Muhammad sal tu'ta ishfa tushaffa wa qul yusma'u lak Muhammadu manzo Allah inda kake ga tambaye abin da kake so na baka wanda kake son ya sira kiyaman ga yamin na sira da shi in ka zo kai yi da ni ne ba komai ka kawo ka zo ne kurum mu yi fira wallahi sayani da kai mu yi fira yanzu manzo Allah kenan ko ya yi daidai da Abuja ya taso fagen kiyama Abuja. ya yi daidai to matsalul fariƙai ne kenan kal a'ma wal asam wal basir was sami su daidai hatta ma muna yi cikin rayuwa nan ga wallahi ana iya a ba wani abin da kai da kanka baka auna shi da wani ko baka yanzu wanda ya haddace Kur'ani kakaf ya je jami'a ya je karatu ya san balaga ya san nawu ya san ya sarf ya je gane su usul fiqh ya karatun sa ya karatun ahadith ya karatun ulumul qur'an ya haddace shatibiyya ya haddace qur'ani ga wurin hadisai ya gane ga qur'ani ya gane ga wane ya gane she ga wani zunzurutu shi tun ya tashi bai karatu ba ko fatiya bai iya ba fatiya bai iya sauke ko ba ka ba yana yawo yawo ne yana yawo yawo yana yawo yawo yawo yawo shikenan sai zo ga wanga shi bai karatu ba ga wanga da ya karatu shi aka zo wurin maganan Allah si daidai si daide ba su daide hal ni mathala yanzu in dan shiru in ba ku in ce kowa ya bani misali abubuwa biyu da ba iya shi ba misali da su ina jin da tafsirin ga ya kare don ka ji wani babban misali kore ai ka ji manya manya misali yanzu zan tambaye ku matan fir'auna da ta yi imani ta yi daidai da matan annabi lutu wa ke sama matan fir'auna domin matan fir'auna ta dawo rakiyar fir'auna ta bi Allah matan annabi lutu ta dawo rakiyar annabi lutu ta bi kafirai shi sa sun tashi kiyama wanga karkashin arne amma aljanna wanga karkashin ba annabi amma wutan jahannama dangantakanka da wani bai garanti maka shiga gidan aljanna yasa bai yiwa don ana zaune gaban ka kace domin lakum na ba tunda kuna tare da ni jin dadin duniya karya ne karya domin inda wannan domin tunna alakanka da wani ya don mana wallahi da matan annabi lutu da annabi rusu shiga gidan aljanna amma su annabi ba sai sun sa su aljanna sai ubangiji Allah subhanahu wataala yace na buga wanga misali ne don kafirai ku gane ku jawo ku dawo rakiyar kafirci ku zo ku sallama ku bi ubangiji Allah subhanahu wataala ana shi ba mana wanga misali ne don mu gane da wanda zai shiga aljanna ya dawama da wanda ba zai shiga jahannama wanda zai shiga aljanna dama aljanna gidan dawama da wanda zai shiga jahannama su yi daidai ba za su yi daidai ko sallah ce hali yastawiyani mathala shi su yi daidai kaman ba shai ma an ba da jawabin ba ni da ku duka mun san jawabin nan la yastawiyani مثلا لا يستويان مثلا سألة تبي أفلا تذكرون أي أفلا تتعظون باكو أزنتوا والله ألا مو أزنتو من غاني كافري دا مشركي دا مسلمي دا مؤمني بعدي بني Allah muna roƙonka ka sa mu yi rayuwa muminai mu mutu muminai mu shiga kabari muminai mu tashi ranar tashi alkiyama muminai malam marja mu je ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إن لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم الله أكبر الله أكبر نعم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترانا manzon Allah ya ce ma sahabban sai ce shayyabat rihudun wa akhwatuha ita wanga suran ga dalilin saukanta ita wanga sura dalilin saukanta ma'anan saukanta ai Allah ya riga ya nuna girman sa in kuka duba tunda muka fara suran nan Allah ya nuna girman sa da irin ikon shi da karfinsa da ilimi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a har yazo ya bayani wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda ko wa kana 'arshuhu 'ala al-ma yayi bayani sannan yazo yayi bayanin tauhidi yayi bayanin shirka yayi bayanin tauhidi sai ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kake yin ga akwai masala duba bai yiwa kai da'wan tauhidi ba masala bai yiwa ayi da'wan kada ta Allah da bauta ba masala bai yi a yi da'awa na a tabbatar da sunan manzo Allah ba masala dole an samu masala manzo Allah na samun masala yana samun kunci yana shiga cikin damuwa kai bai Allah wauta yayi wauta sangama yayi tsangama cutarwa yayi cutarwa aka kashe wani sabon manzo Allah manzo Allah na iya yana sallah sai a dauko kayan cikin rakumi a dora masa ana cutar da shi sai ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barin ja maka wanga da'awan ga da matsalolin da ka samu ba kai ne farko ba ba kai ne farko ba ka gaya musu ma kul ma kuntu bid'an min rusul manzanni da nake aikowa ba kai ne farko ba shi yasa manzo Allah ni Allah zai yi magana da kai Maganar nan ba don kuma in lallashe ka in rarrashe ka kwanta maka da hankali shi yasa tun daga walakad arsalna nu'an ila na wallahi lallashin annabi Muhammad ne wallahi wallahi ubangiji Allah subhanahu wataala ya saukar da wanga ayoyin ne sa'annan ya jera labarin annabawan bi tartibin hakimin ya jera su da tartib wanda yake hikima na ciki ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo kissan annabi nuhu yana gamawa ya kawo na annabi hudu yana gamawa ya kawo na annabi salih yana gama ya kawo na annabi lutu yana gama ya kawo na annabi shu'aib sannan yana gama ya kawo na annabi ibrahim kaɗan sannan ya kawo kuma na annabi musa da fir'auna wanga duka don hankalin manzo Allah ya kwanta kana kana shiga cikin matsala, ka shiga cikin damuwa she a wayi gari ne maka maganan Allah ya bashi hikima she ka wani labari kan ya gama labari shai ga hankalinka ya kwanta yana ya ce maka wani kana son kai kadai ne ba kai kadai ba ne ba ni ma ga yanda aka yi na kai inda na kai ga da ya duk magana yana shi ka ji eh ka a gaskiya ne za ka zo kana kana gajiya kana wahala ka shigo gari kana wahala kana gani a ya zan yi shi wani ya ce maka ka sani ba ne ai kai kai ko kai kai sa amma kai ka zo mu ka zo ka iske mu mun shigo garin ga ba kowa wani ya ce maka ma kai ka zo aka baka wurin kwana shi ka shiga daki da aka baka wurin kwana sai ka ga wurin kwanan nan mutane uku ne kai ne na fudu ce wani iri wuri ke ga ranka ya bata kana magana shi ne ce kai kai ka ji dariya mu da muka zo ba wurin kwanan karkashin birji muka kwanta <laughs> kaga wanga magana ya bar ka girmama mame ka girmama halin da kai samu kanka ciki shi yasa ana iya kawo wani magana don hankalinka kai ya kwanta a jawo hankalinka ko a lallashe ka shi yasa ubangiji Allah subhanahu wataala da yake neman ya rarrashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kai manzo Allah ai dan baiwa ne wallahi manzo Allah dan gata ne ba a taba ba annabi da Allah ya daraja shi ko manzo da Allah ya daraja kai manzo Allah sallah ce to barin ga maka zan jero maka labarai zan jero maka history mai ban sha'awa ingatacce wanda babu karya a ciki don kai manzo Allah ka samu kwanciyar hankali shi ubangiji Allah ya fara kawo labarin annabi nuhu ya yace wa laqad arsalna nuhan kawo labarin annabi nuhu nan ga malum suka ce ba da labarin annabi nuhu kuro da ke cikin wanga Kur'ani, mu'jiza ne manzo Allah ya ce ma mutanen qurayshawa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه kai labarin annabi nuhu da manzo Allah ya jera shi yayi bayani yayi bayani yayi bayani yayi bayani tun farko a karshe ba kuskure cikakken labari mu'jiza ne don Allah zan tambaye ku na mu'jiza yake ina son wani cikin ku ya gwada min labarin kur mu'jiza ne ina mu'jiza yake wa zai nuna min inda mu'jiza yake cewa wala kad arsalna nu'an ga kur manzo Allah zai bayanin ga mu'jiza ne da ke kara tabbatar da manzancin manzon Allah to na mu'jizan yake na ummi masha Allah ka kare ku Allahu akbar inda mu'jizan yake kenan Allah ya saka maka da alkhairi yace manzo Allah ummi ne ummi al'umman manzo Allah duka sun tabbatar bai iya rubutu ba bai iya karantawa ba sun tabbatar ba makarantar da ya je ya yi karatu kun gane karatu she ya zo kuma zai ba da labari da ya inganta cikin al'ummomin da suka wuce na samu shi ina samu shi wurin wa wurin wannan ke tabbatar da cewa lalle mu'jiza ne mu'jizan kuma ba wurin kowa bane wurin Allah ne lalle zo Allah kai zo ne eh kai zo ne labarin annabawan gana nuna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai koya suka kangare suka yi diban albarka wallahi akwai karshen su ba su iya su guje ma Allah ba su iya su sere ma Allah suna da rana ko ba su da rana cikin labarin annabi Nuhu ga duka mun gani shi ubangiji Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan baka labarin annabi Nuhu. annabi Nuh shine maluma suka ce shine farkon manzo da aka aika shi zuwa ga al'umma a samu al'umma a aika musu manzo annabi Nuhu ne farko manzo ya je yana wa'azi yana gargadi yana gaya da mutane Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza yana yawo yana wa'azi annabi Nuh shine farko awwalur rusul sannan kuma suka ce shine Abulbashar bashar athani shine uban dan adam na biyu na farko shine wa annabi adam na biyu malumar suka ce annabi nuhu ne domin annabi nuhu bayan da ubangiji Allah ya halakar da al'ummansa baki daya har ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wayanda suka shiga cikin wannan jirgin wannan tare da annabi nuhu da wanda suka yi imani ne sun ce saba'in ne wai suka ce ba saba'in ba ne mutane daidai ya aice ne an dai ce a takaice ne ba su kai 100 ba amma allahu akbar zan tambaye ku suna da ko ba su da yawa ba su da yawa kun cewa da yawa allah da kansa ya ce da annabi muhammad wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi she kaɗan in Allah ya siffata abu kadan wallahi kadan ne kadan ne in Allah ya ce kadan kadan ne kai kana ka ce abin ma kadan ne me ka ci wallahi ni ban ci komi ba shafa ka duba ka ci tuwo kwasa uku ka sha fiyo wata kuma shi ne kadan ka gane ko to mu muna yi mu ce kadan ma ba kadan bane ana iya misali kamar misali zai yi kuma fulani muna azumi shi yasa ni fada ni da kuma mun kulla ba problem fulani na iya zai kai ka unguwa ko cikin daji shi ce nan gano ne bai da nisa kun gane in ka je ka duba 20 miles kenan <laughs> ai ba wani nisa yake da shi to amma zan tambaye ku in Allah ya ce abu ka danne wallahi ka danne ba irin namu bane to wannan kadan nan da Allah ya ce kadan danna bayan da Allah ya halakar da mutanen duniya kun ga suke cin jirgin ruwa suka fito nan ban su ba kowa ya kare su ne kawai ya kare sai sa tun daga kan annabi nuhu wannan mutanen nan su ne aka yi zuriyarsu har ya kai kan mu america england uh, uh, arabia india africa ga mu duka mun ga duka wurin muka fito sai sa ana ce mai abul bashar albe annabi nuhu Allah ce wala kar arsalna nuhan ila qaumihi فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما نقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله النبي نوح yaushe aka aike shi yaushe in ce yaushe ai mun tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana shekara nawa aka aike shi magana na shekara nawa yana shekara arba'in ya manzo to amma malumin tafsiri suka ce shi annabi nuhu abdullahi ibn abbas na bamu labari ya ce nuhun bu'itha nuhun alaihi salam ba'da arba'ina sana Allah Almighty revealed to him he made him messenger when he was 40 years yana 40 years ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi manzo ubangiji Allah ya mai da shi ba annabi 40 years wato irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka ciko ko walabitha yad'u fi qaumi walabitha yad'u qaumahu 900 950 sana yazo ya fara da'wa tun da ya samu 50 40 years nan da ya fara da'awan nan 950 years yes he kept 950 years yana kira upon the da'wa of tauhid da'wan tauhidi fa ba su karbi ma balle a je wurin wani abu daban ba eh ba su an sabo balle a je mai step 2 950 years kamar yadda mutane yanzu ba su gane ma tauhidi ba wani bai gane tauhidi ba kace wa gwada mai wanka yanda zai wanke golaye ya yi 950 years sai sa ga 950 years bayan da kuma aka hallakar da wayannan 'yan jirgin nan asha and he lived bima asha he lived after the destruction after the punishment he lived for 60 years she sa ga 40 years ga 150 years sannan kuma ga me kuma ga 60 uh, years in ka calculate duka baki da 1050 years eh, <laughs> kai no kake da 1000 <laughs> na nawa 50 years yana 40 years ya zama manzo da ya samu 40 years nan ya fara da'awa yana kira irin da'awan da muke yin ga ko ba ka da'awan da annaba da manzanni suka yi annabi nuhu ba shekara da yabo shagaji shagaji shek tawfik ya shekara kaza mala adam babu ya shekara kaza mala abdul samad ya shekara kaza manzo Allah ya shekara nawa manzo Allah ya yi 23 years ko to manzo Allah ya yi annabi Muhammad ya yi 23 years ko annabi nuhu ya yi 950 years dawon tauhidi bayan da aka hallakar da al'umman kafiran sai ya yi kuma rayuwa nawa ya yi rayuwa 60 years da ya fita cikin jirgin ruwa 60 years ya kora shi in an gama duka yana da nawa yana da 900,050 years tafsiru mina tafasir wa tafsir yaqul in ji mukatil imam ya yace la annabi nuh yana da shekara 100 years sanne zan zo eh shin da ya kai 100 years da da aka haife shi 30 40 50 60 70 da ya kai 100 sanne zan zama Allahu she wani su masu suka ce a'a ba 40 ba ne. Ah, yana 50 years ya zama manzo 50 na ya yi kusa da na 40 nan ko ba ka ba sannan wani tafsir wanda ce tafsiru mina tafasir ne wa tafsir ya kul wani tafsir ne ce la ba 40 ba ne. ba 50 ba ne annabi nuhu ya yi 250 years sannan Allah ya bari ya zama manzo 200 <laughs> sannan ya zama manzo bayan da ya zama manzo 200 nan she ya yi da'awa kuma 950 years she sa 950 years plus 250 nawa kenan 1000 nawa 1000 nawa 1002 1002 nan kuma 1200 shi yasa yanzu yana 250 years ya zama manzo ba annabi bayan 250 years nan shi zai zama manzo shi kuma yi dawa 950 years shi yasa yanzu a takaice dai muna bayanin ga yana da nawa kenan 1200 years to da ya kare tufan aka gama tufan da aka gama tufan ya fito ya sauka jirgin nan shi Allah ya kuma ba shi shekaru daidai 250 years

sannan ubangiji Allah ya aike shi ya yi Kai ka yi wuna sabi ka zauna samu ka zauna ina ce ka tashi ka tashi na ga yana jin daɗi yana kai kawo yana abubuwa aje zauna in muka ce kai sabila shi ka tashi kaji kana yi kana surutu eh kai gana, kai ne kai ne ba baban bane kai ne kai ne <laughs> ina ba ka yi kusa da baban ba bai fira da kai kai ne a <laughs> ah, bayan Allah ga 250 years ga 950 years ga 250 years ka sa bin Allah ya garba shi yake yi kai gaba da yanka <laughs> nawa wanda yanzu kai, wanda ya kai 70 ya su Da za ka sa alhaji baba tangar muna muna muna musu kallon sun sa tafiya wato inda za a auna su da annabi nuhu ma wani bi ba su kai ma jikokinsu ba ko <laughs> tawanga duka eh, tafasir ne wanda yake maluma sun yi bayani abin da fi inganta sosai shine labitha fihim alf sanatin illa 50 ama Ya yi shekara nawa Ya yi shekara wato a 950 years yana da'awa wanga shine abinda muka tabbatar kuma wanda Kur'ani ya kawo mana sauran da na maluma tafsiri ne Allah ya sa mu gane Malam Musa yanzu ja jamuje me yake faruwa da Allah ya aike shi inni lakum nadhirun mubin inni lakum nadhirun mubin annabi nuhu gabani ubangiji Allah ya aiko shi tsakanin annabi nuhu da annabi adam 1000 years tun da annabi adam daga zamanin annabi adam har ana tafiya har ya zo kai kan annabi nuhu ba annabi nuhu a haife shi tun daga zamanin annabi adam har aina kudan annabi nuhu a haife shi thousand years thousand years singa ga Allahu akbar ba a taba tara Allah da wani doron kasa ba thousand years ba taba shirka ba shirka ba wani turu Allah ne gumki Allah ne itace Allah ne mutum Allah ne ba shi ba shehu Allah ne kowa ba Allah bane Allah shi ka dade banda Allah ba wanda ake bauta tun daga kan annabi Adam har ran da annabi Nuhu ya zo thousand years nan tauhidi ne ba a taba tara Allah da wani adorin ƙasa kasa ba shi zamanin annabi nuhu zamanin annabi nuhu yana kaiwa sai abdullahi bin abbas yana ba mu labari zamanin annabi nuhu yana kaiwa sai aka yi wa'ansu mutane mutanen kirki jama'a ne wanda yake ah, an musu shaida da kirki sosai su ne wanda ubangiji Allah ya bayani su a cikin suratul nuh ko da wudda da ya'uq da nasara da wa da eh Ya'uka ko da wa su ne ga mutane mutanen kirki ne ai ba shi ma na ce muku mutanen kirki ba abin da sani ce muku shi na ce muku mutanen kirki bane su wa'in ga da wudda ya'uka da nasara ga dubba kireya ai suna cikin jikokin al'umman da suka wuce 1000 years nan ko suna cikin jikokin al'umman tauhidin nan ko shi yasa ayan tauhidi ne masu tauhidi ne masu bautan Allah ne suka girma cikin bautan Allah ga ta ga ga ta Allah da bauta ga nagarta ga abu yanda ya duba malam suna bautan Allah yanda ya kamata duba ga fadin gaskiya ga amana ga alkhairi ga ibada nau'i nau'i dangi dangi daban-daban shugaban ibadan gaba da ne tauhidi duba sun yi fice kamar da bahaushe ke fadi sun yi kai kawo sun yi rinjayi cikin al'ummansu sun yi rinjayi cikin al'ummansu da me da bautan Allah al'ummansu duka masu bautan Allah ne masu bautan Allah sun rinjayi masu bautan Allah a wayi gari ga masu bautan Allah shewa in ga masu bautan Allah kuwa su ne kaftin nan one cikin masu bautan Allah ka san bauta Allah kan da kai kai kuma ana jinjina musu ma wurin bauta Allah sai aka wayi gari shi wannan ya fadi ya uk ya fadi nasra ya fadi dukan sai suka fadi da suka fadi she suka ce to ba damuwa abdullahi ibn abbas ke ba mu ga labari bayan da suka fadi suka mutu she mutanen su suka ce to tunda manyan mu ne muna girmama su muna jin dadin al'amarin su kuma gashi nan sun mutu da abin da ya kamata mu yi shine abin da ya kamata mu yi shi ne ya kamata mu yi wani abin da za mu ta tunawa da su in mun tuna da sunan kuma ya kara mana ƙwazo kwazo da kwarjini da himma wurin bautan Allah shi yasa shi aka yi fatotinsu aka yi mutum in ka zo ka ga ga wudda da uka da nasara dukan suna nan ga sunan a yi fatotin su baki daya wallahi da aka yi aka ba su ake yi sai sa yanzu ina son mu doko stage 1 sai juwari na shine ba an zauna an shawara ko su suka yi shawarar nan manyan mutane mutanen kirki masu manufan kwarai masu manufan me manufan kwarai masu son mutane da alkhairi masu son a yi abu don a kyautata wa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi suka ce to bar mu zauna eh, ya so mu shirya wani abu wanda yake za a ta tunawa da su a tuna aikinsu mai gaskiya mai amana mai sallah mai azumi mai sulhu kowa ya tuna abinda kake son ka kama duka shi ka kama shi aka yi zan tambaye ku manufa na kwarai ne ko wani makarai kwarai shi sa bid'a in zai fara da manufan kwarai ne shi ke na malam da aka yi su su wanda suka yi su wallahi ba su bauta ta musu ba yara suka zo baya ba su bautata musu ba an ce jikoki ma sun zo suna da labari ba su bautata musu ba she tattaba kunni suka zo lokacin da tattaba kunnin suka zo labarin wudda da ya'uk da nasara da suwa cikakken labari ya tafi wanda suke da labari ma kowa ya mutu kowa ya mutu ba sa nan shaidan ya shige su ya ce kakanninku da kuka ga an yi sun yi wa ga mutanen ga wallahi mutanen ga mutanen kirki ne ba su da wani abin da suka cancanci cikin tafiyan ku shebauta sujada shi aka fara aka fara in gari ya waye sha zuwa yi ma sujada wani shi ya zo ya musu sujada in ya musu sujada shi koro biyan bukatan shi duka in ya kare sannan je kasuwa wani na neman arziki shi ya zo wurin suwa wani na neman lafiya shi ya zo wurin wud wani ana neman ruwa shi a zo ga sunan ana kiransu ku ba mu ruwa ku ba mu ruwa mala har aka wayi gari ba wanda ke ce ma wani ya bari illan farko shi ne masu alkhairin cikinmu mutanen kirkin cikinmu in muka kamba masu muka kamba masu muka daukaka su muka daukaka su har muka kai su matsayin da bai kamata a kai su ba shin zama abin bauta abin ya faru jiya don Allah zai ku ji yadda aka koro Abdullahi bin Abbas sai mana labarin da ce mutanen kirki ne ana girmama su ana mutunta su har aka kai aka kai su matsayin Allah ba yi daidai da shekaran jiya aka girmama wani liman aka girmama shi aka girmama shi mutane gani na ganin darajar shi har suna ma ciki ana ganin darajar shi ana ganin darajar shi bai kamata ya girma babba ne ya kaza kaza in ka gan shi ma anya a ce ka ga Allah zan tambaye ku bai daidai da mutane annabi nuhu ba menene bambancin su ai su sun girmama manyansu har ya kai su ga shirka kuma kuka girmama su har ya kai ku ga shirka har ya zo ya kai in an taba Allah dan gana haifaffen gana musulmin gana in an taba Allah bai da mushi amma in an taba wa'annan mutanen nan har dan sunna ma na iya fito zai ma lima zai ma talibin sunna raddi don an taba wani dan bid'a za a gwada wai za a gwada yadda za a yi da'awa wallahi abin da yake yin nan wallahi abin da yake yin nan shi bai san ma ana yi ba wai bai san ana yi ba <laughs> to wudda da ya'uka da nasara su sun san ana yi ne wallahi abin da shi shi ba ruwan shi da suna fadi a ah, in an yi abu gabanka in ba ruwanka korewa kake yi yana zo ne wani ya mare shekali wani ya mare shekali ashe in an taba Allah bai kamata ka kyale ba in dai an mare ka in an mare ka ko kuma yana zaune nan wani ya zagi baban shi ya yarda ashe wanda ya halici da kai da babanka ne in an taba shi ne ka ta yadda ba an dauki matsayin Allah an baka kana zaune kai shiru na ran sai da Allah gobe kiyama shi Allah ya tambaye ka to yadda aka yi kenan har annabi nuhu ya zo kun ga bala'in ga bala'i wadda da ya uka da nasara da ya fara fa kun san da ya saya ai rana guda aka yi ko aka yi su ko bala'in kun san shekara nawa ya kawo bala'in 950 years sai sa kuma na ku bala'in ga in ba ku sare shi ba wallahi shi Allah kurin ya san inda zai kai ya saya in ba ku bayyana ma 'ya'yanku gaskiya sun gane gaskiya ba ku kun zama 'yan tauhidi yaranku yaranku zama shirkai eh ai jikokin annabi nuhu al'umma annabi nuhu ga ba jikokin wasu al'umma bane iyayensu ba 'yan tauhidi bane amma za ta yi ranar tashi alkiyama ka jikokin su je ina su je wutan jahannama shi yasa in mu ba mu kiyaye mun kafa tauhidi da kyau ba she jikokinmu sun zama mushrikai ko gane karatu duba wallahi duba labaran da ake kawa ana kawa ne don mu bude ido mu hankali abin da ya cika da al'umman farko abin da ya cika da jama'an farko kad arsalna nuhan ila qaum da wanda abin ya mamaye sai Allah ya ce to annabi nuhu je na aike ka ka zama mai da'awa ala cikin su da ya bullo cikin cikinsu malam musa ya ce musu Allah ta'budu illa Allah a inni lakum nadhiru ko ashi ne farko eh, da yazo inni lakum nadhiru mubin in ka mafasara baka koma ka karanta ni inni lakum nadhirun mubin anni lakum nadhirun mubin Aisha sa in dai zo inni lakum nadhirun mubin ai arsalna nu'an ila qaumi qa'ilan lahum inni lakum nadhirun mubin anni lakum nadhirun mubin arsalna nu'an ila qaumi bi anni lakum nadhirun mubin sai zo yace musu ni annabi nuhu lakum gare ku Naziru mai gargadi annadhir wanda zai tsoratar da kai ya baka tsoro ya bayyana ya bayyana ya baka lokaci don ka tuba kai imani nadhir kenan yi hankali wo duba da kyau kamar baba zai kira yaro ya ce ya maka jin magana yana ana yi mai kwakwashe ka da mari kun gane ko she maka wani bayani ya kaza don me don ka zama yi babban kirki ka zama yaron kirki ka zama yaron kirki ka girma ka zama mai babban kirki ya maka ya maka gargadi ya tsoratar da kai ya kuntata maka wata ranar ka tuna ma sheka yaba mu kuntatawa ai muna wani lokaci muna iya mu yaba da babanmu da an an ce mu je makaranta she mu gudu ba mu zo makaranta mun gane ko she a zo a gaya da babanmu gida kama a gaya da babanmu kaman ba mu je makaranta ba kai ana yanzu a gaya mai ma wata guda ba mu je makaranta ba to lokaci in ya gushi she doko tun daga nan ababu she zo makaranta iyayen jiya kenan Allah saka masa alkhairi she mike ka kan tebur ya ce malam zane shi in malam ya in na yi bai yi she karbi bulala hannun malam ya taba lafiya ce haka na ce ka yi she yara suka yi albarka su suka malumma Da Allah yanzu ai shi yasa muka zauna muka yi karatu muka yi tahfiz ko akwai malin malam karim da in ya ce karanta in ka yi baranzun nan karkashin tebur shi sa akwai inda yake ratayawa shi ga yana yi kamar yana magana da wani da ya tashi kan ka duba ya sha kwana gani shaf shaf shi ga bayan kana ansawa kana haka kana haka <laughs> kana rawan dole <laughs> da ka komo ka zauna kana kallon shi ka wani bata rai shi ce karanta shega ka karanta don Allah zan tambaye ku duk wanda ya haddace Qur'ani in ya komo ya tura da wanga zai iya ba da malami ko zai zarge shi zai yi zai iya duk wanda ya ce shi yaron shi shagoba zai yi wallahi ban taba ganin wani babban yaron zango wai ya girma ya zo wani malami ba karya ne karya ne karya ne akwai wanda babanni su suka mari ba akwai wanda iyayen suka ci mutuncin duk sun zama 'yan kasuwa ko sun zama 'yan bode kai barin ya muku hatta ma alkhairi da ake na zamantakewa wasu yi amma ku je ku duba duk yaran da wanda ya zama hafizi ko ya zama wani malami ko ya zama kaza ko ya zama kaza don Allah da zamu kawo labarin malam Abdul Samad zamu zo da na Sheikh Tawfik zamu zo da malam Adam Baba zamu zo da su malam Usman olando. muna zuwa da na malumman nan su Haji Umar duma in Haji Umar zai koro maka wahalan da ya sha shekaran jiya yana bani labari kai kanka ka san ba wasa bane to wayanda suka kuntata musu nan sun kuntata musu ne don alkhairi ya zo gaba sai sa zuwan ba annabi da maganganun da yake nan ba kiyayya bane yana maka magana ne ka ji zafi don ka dawo rakiyar kafirci da shirka ka kaba imani da musulunci ka mutu ka shiga gidan aljanna inni lakum nadhirun ce ce ne Allah ta'budu nadhir Eh, ai malam tafiya mai fassara mu biyu ko bai kamata eh, ana bayani kurum shikenan shi mu buga mu wuce ba inni lakum nadhirun mubin min al-ibana من الإبانة بمعنى الإظهار ني ne. Mubin غرغديني مبين غرغدينا بياننن غرغديني ina yi ne fari kana ganewa ba dudu ba ne wato gargadin da nake yi da wa'azin da na zo da shi da sakon da zo da shi ba ilmul batiniya ne, ilmul zahiriya ne na zo da ilimi ne na zo da wa'azi ne ku gane ban muku shi duhu duhu ba kar ku zo ku je gaban Allah ku ce magana annabi Nuhu nan ba mu ganewa kaga da annabi Nuhu ya zo da yana magana ba ganewa ana wani wahala yanzu wa magana ke kan shi annabi Nuhu da shi bai ba dan gane ba shi in kana karatu ba a ganewa in kana karatu ba fahimci ba kaka zargi masu saurara kai ne kai ne kai ne in na ce kai ne ba wai kamar ba batun imani nike ba batun karatu nike in ana karatu yanzu haka na yi karatu she ba ku fahimci ba sam ku ne problem ko ni ku ji wani nauyi idona ku ne problem ko ni ni ai kun yadda yi magana kun yadda yi bayani ko ba ka ba shi yasa maluma zan muku nasiya kan kan sannan in sauke karatu ba maluman gane gaba daya da duk maluman da ke saurara duk lokacin da kaga kana gwada kana gwada karatu fasali kana gwada karatu fasali aka yi exams aka kare yaran na fe na ran sai da Allah kai ne babban zuku ba wani zuku fasalin ka kai ne zuku kai ne zuku kai maka kaman kai gwani ne kai zuku ne domin ba yara in kaga su zama zukaye malamin ne suku bai iya karatu ba bai iya gudawa ba shi yasa kuna alfahari ni ba wanda zai pass class na don kai zuku ne shi yasa ba pass kai zuku ne baka iya gwadawa ba balle a gara balle a gane balle a rubuta balle a pass ba kai ne zuku teacher kai ne zuku amma kun ga afirka muna alfahari da shi ko har muna ba yara so so kai ana ya duba kace kai kafe. ya ce ni klasi na ko da yaushe 50% fail suke yi zuku ai ba ganewa ai barin ga muku Allahu akbar muna iya muna fasali fasali guda aji guda zan tabbatar muku kamar yaran ba yi bane malumman ne yi. aji guda fa akwai nahu akwai sarf akwai balaga akwai tauhidi akwai fiku akwai duka goma baka yaro nan na iya pass na wani malami amma bai pass na wani malami me yasa inda zuku ne ya kamata dukkan ya gama bai bai ganewa yaro bai sani ba bai gane ba shi aka ce ya zo wurinka kai ka ganar da shi shi kai wurin ganar da shi nan ko kana cewa zuku ne ai dama bai sani ba aka kawo shi kai ka bare sani shi sa ku bar alfari da shi shi sa akwai wasu maluma da muke akwai wasu maluma da mu har mu mutuwa manta da su a kamar su malu Usman Orlando mu ban manta da su domin ba ba fail classes akwai wasu maluma da mu wallahi ban manta da su sam domin za a gwada maka karatu bayan an gwada maka an kare hatta ma wurin jarrabawa kana rubutun baka gane ba she zo ya gaishe ka da ya gaida ka she ce ya ya ko baka iyawa kai ya ce wallahi malam ban gane she ce ka manta rana kaza mun koyi kaza rana kaza mun koyi kaza na ce maka in kaza ya zo kaza ne ah she ga chafa rubutu to lokacin gwani malam kenan shi sa ku tabi cikin din suna exam su kun gane ko in ba su ganewa kamar firan karatu in bai gane ba fadi ya zana kawai bai gane wallahi wani gwani ne an ci amfani shi amma izan sai ya zama gurgu inda ya sallake da ba amfanin wancan zai ci ba amma izan sai ya zama wani wani abu ba shi yasa izan na taimaka mai ya ce a je a ta kwafi kwafi malamin kai ka taimaka mai mun zauna jami'a akwai maluman da har yanzu ba manta da su su Sheikh Sallomi su doktor su Matar Zahrani wanda suka gana mana ilmin rijal maluma ne duba. la haula wala quwwata illa billah kai muna iya makan a ce za yi jarrabawan da kai shi ma ka riga ka samu ete ko nante akwai malamin mu da muke shi ba ruwan shi wai a exams for zuwa fasali kurum da saurara kullum kana zama kana sauraron shi kana zama kana sauraron wannan kurun yake baka maka da shi ce san ina muku nasiha na gama ku ina rukun ku dan ku rukunta ta ma yara ku rukunta balle wanda ya samu irin nawo na nawo ai ba gane nahu wallahi kai ne zuku wallahi don nahu sauki wani ya ce zagaya ne kamar ka zagaya daru hadisin ga ka bullo bakin daru nahu kenan sarf kuma ka hauka hauka hauka kai sama ka tumo ka sauko sarf ke ta Allah iya mana shi yasa annabi nuhu ya ce inni lakum nadhiru sai ce me mubin ina magana ana ganewa shi yasa shehannin da ba gane maganganun kunnan ku ne problem wai ai wai maganar da shehu ya gane ai ba maganar da shehu ke fadi ba kowa ke gane ba kaga wani toto ke cewa ba ganewa toto toto shi ke ce ma wanda ke karatun maganar malam wai bai ganewa toto shi sa bayani yana da mahimmanci kwarai shi sa in ka gane ma Allah bai maka baiwan bayani ba jajikinka kar masu bayani su yi bayani wallahi wani ya iya shi fasali kurum zai iya yi bayani a gane wani ya zauna nan ba ganewa ko amma ya ce ni ma na yi jami'a dole na sana mani ba ganewa ka yi jami'a ma ba ganewa ka cire imtiyaz ba ganewa bar wanda Allah masa baiwan iya aika sakon ya zauna ya aika sakon wani lamarin Allah ne Sai yasa Allah nuna mana gaskiya ba ikon bi gaskiya malam malam eh, Umar sake karanta mana wal karar sanna mu ji sakonnin nan duka baki daya mu kara eh, samun gamsuwa da nasuwa na أعوذ بالله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين نعم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي نعم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ۖ لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أن أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون بارك الله فيك أحسن الله إليك to bayan Allah babu shakka don ubangiji Allah ya sake dawo mu da mu gobe za mu zo mu ji wannan sakonnin nan da ubangiji Allah subhanahu wataala ya aika su zuwa ga manzon Allah da manufan wa'annan sakonnin duka baki daya da bayanin da annabi Nuhu yayi da jawabin da mutanensa suka bayar da jawabin da kuma ya ba su duka mun ji da yanda kuma aka kare da su domin an yi bayanin annabi Nuhu cikin alkur'ani bigire daidai 43 inda aka kira sunansa inda aka yi cikakken bayani mafi yawa shine cikin suratu ne Surah Hud شيء سامونا ركوع الله الله يبام ساعة مفارقة mu sa'a مكاري fara اللهم أرنا الحق حق رزقنا Allahumma وأرنا الباطل باطل رزقنا warzuqna ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد